Kura maza yi wa maza. Kura maza yi wa maza. Yarima, yarima. dan sarki o kasha dan sarauniya sai lu'uwa yarima yarima kura matsa ga zaki nan cikin gari ya yarima yarima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 Karim Tamaka Kaifa Emaedi. Yafoto Zemo ka Yang. ka Kusimo isin yo Kaukai isin yo Isinyongo Ga. Shugo Shugo Usaina sai Biyoni Usaina Biyoni. Shugo Shugo Shugo. Ya naga kina tsatsayawa a baya ne Usaina ki ringa tukuwa mana. Nafisa ai dole. Sannu boka barka da kokari ya aiki. Sai na mutumin. yadda yake kwaifke ni wani yare kuma don ce na yi na fisatu kin san ni ba saba ba ke dai na tun da dai na ce ki shigo ki shigo ki ji karshen bayani eh, titi ce ku zauna nan ku zauna nan ku zauna nan na samu guri ku zauna eh intro gano ai eh, eh, eh oh, oh oh mm mm mm mm dokime dokime mm oh ya ya eh sọnko ndọkọmkpọ oyaya eh kusa kusa ya kawo ku mhm boka wannan da yar ta ce na kawo ta akwai aikin da nake so za a mata adin yim ya ni da kwamfam kinwa mun sani amma muna so mana magana da bakinsa usaina yi masa bayani ni wallahi ba zan iya magana da shi ba na fita ba ke kika kawo wani ba ki mai magana kawai ki mishi bayani oh, ya na ga jijjikin ki yayi sanyi ne ya ce ki mai bayani ki mai bayani mana da bakin ki oh, ya za a ki ringa sanyi ko dai ba kya son aikin ne oh, ai ni na fisa gaskiya dai ko a eh. hakura haka kike so to ai ba zan iya magana ni fa tsoron shi ma nake ji eh. kun ki magana me haka yawa hakuri boka sai a fodi ne kan yin ndokon yin tilon fara ni boka gwara ka ringa min da hausa ni ka san wannan yaren naka ba gane mishi nake yi ba tun da ke ta muce giya mun ji da Allah ki taso ki mishi bayani ni na ma manta ma me muka zo da shi saboda duk wannan abin da kike yi taimako na zo nema mm, mm. ina so ne a taimaka mu mm. saboda ina so na auri sarkin garinmu to shi kuma yana da wata mata ni kuma hadin ta ce mata mm. to ina so za mu yi wata tafiya da ita mun tafi za mu batar da ita a hanya muka dawo kawai sai ya aure ni eh, muna jin ku ka ci gaba saboda ka san 'ya'yan sarakunan nan za su kawo musu 'ya'yansu bana so ya karɓi maganar kowa mm. ya ce ni yake so zai aura shine mm, ne ne ne ah, ne ne ne ne ne ne ne ne ne ai bele mm. bele bele bele be kashe sarkin ya kaba da mutu a ah, sarki ba haka ba ba haka mm. take so ba sarki ah. To me za a yi yanzu? Abin da za a yi mai ya ji yana santa, boka kawai shi za a yi. Ba shi ba. kawo mana hanji na soro guda goma da zuciyar ɗan shila na tattabara yan biyu da masarmama ta mutiji wanda yake zama a kogo Nafisa kin tuna ce ina za mu samu Usaina na ji ni ma jikina yi sanyi har na fara tunanin a ina za mu je mu samu Boka hmm. yanzu duka wannan abin da ka je ka lissafa ina za mu je mu samu shi Ai kuka sani aikin ku ne A'a boka yanzu dai kawai ka faɗi yadda za a yi <laughs> nya bo kpogondu fom ido te mmeri automomi nya bo kpogondu fom sai du fi mai kun kpo nafisa me yake cewa ne da shi da aljanu suke magana ni ma yaran nan ba gane shi ke ba ko oh. ka yanzu ya za a yi hmm. ka taimake mu hmm, hmm, za ku ba da sulala randa ɗari Nafisa kin ji fa? To Usaina ina muka ganta. Ki zo ki masa magana, ki ji ya dan rage ne tun da yanzu ina za mu samu shi. Boka. Mm, mm, mm. Ya kamata dai boka a sauƙaƙa mata kaga ita farkon zuwa ce. kuma kuɗin nan bai zama lallai tana da su ba gaskiya dai boka ka dan mata sauki mana ko wani abu ta dan bada. Chai, Ibonomi, ito wo po won kin mai no ino. Funi ba Azef. Ku ba da uku to. Boka. Mm. Gaskiya abin nan ya yi yawa. kasan san dai yadda muke da kai ya kamata ka rage yau baku wannan tawa. Yau fa ta fara zuwa ba fa dadewa ta yi ba. To, sarki za ta aura. An kuma an ta aure sarkin za ta samu kuɗin da yawa. To ni kuma fa. Ba kuma muna tare ba boka. Ai in ta aure sarki tana samun kuɗin nan ka san tunda muna tare kai ma za ka samu wani abu ba za a taba mantawa da kai ba. Usaina, wannan gaskiya ne gaskiya ta faɗa za a ci gaba da zuwa ana kawo min kuɗi in dai aikin da kai mana yayi kyau ba abin da ba za mu iya baka ba kai usaina in kin ba mu matsala za mu ba ki matsala ba za mu baka matsala ba boka eh an gawa to ku ba da biyu mun gode mun gode za ka ga saƙonka yana nan tafe tare da ita ma za mu zo ta kawo maka ku tsaya akwai abu da zan ba ku tafi da shi menene ne ne ne plele bani da za mu karɓi maganin nan amma yanzu usaina duk ya yi sanyi kin zo kina wani abu eh sangdi di eh eh no eh miko eh intro gero uh, eh ne ne ngo karba a'a usaina ki karba mana ni wallahi zuwa mu gurin nan dukkin sa ni wallahi sanya sanyaya jiki wallahi tallahi a hakan zaki je ki aure sarkin kina wannan to wata rana in bana nan ba zaki zo ba kenan usaina dun kiliya nun ku da wannan abun to boka idan kin tafi gida kar ki bari kowa ya gan shi to boka fatar zaki ce na rufe ta da wata aiki kina ji na ina jinka ina jin ka idan kin je ki nemi matashi na sarkin da yake kwanciya ki zirata ta a ciki sannan ki nemi wani abu da za ki ciwo kanki ciwo ya daga jini akan matashin ban gane ba ki ciwo kanki ciwo jini ya zama akan matashin kin gane <laughs> hmm. jininki da watan layan duk aiki ne tare. Ku tafi, na sallame ku. Ku tafi, na ce ku tafi, na sallame ku. ku tafi asallame ku usaina matafi hmm. ya sallame ku matafi usaina yi sauri ki fita a ah, tauran ka daɗe ga mu ba a barin shiga ah, dj a jikin inna tana ciki ne wallahi yaya jikin nata da sauki to alhamdulillah to ka daɗe eh, eh shi ne to ka daɗe ni fa na zo iyaka ai bari in mun gama tattaunawar sai in shigo ɗakin ita ma mata sannu ko babu laifi amma ka je gaishe min ita kafin in zo hakan yi ranka daɗe bari shiga barka da warhaka dawisu sarkin ado na DJ ikon Allah ah, sai DJ <laughs> DJ irin wannan sheka ado haka ado ai yana gun kuran kai daɗe sai ka ce dawisu a'a sai DJ a ah, na tuna me yasa kika faɗa haka wato saboda ɗawisin da na ce za a yanka miki ko shi yasa kika tuna min da sa wallahi ran kai da ɗe ba haka ba kawai na ga kayi kyau ne kamar ɗawisin kai dije ki dai faɗi gaskiya dai wai dije kina nufin ni da ɗawisu muna kama sosai ma ran kai daɗe to ya za ki ce haka shi dabba fa ni mutum in dije ya za a yi mu zama ɗaya kuma ta ya za mu zama ɗaya ni da shi. Ka gane ranka ya daɗe kawai kana mun kama da ɗawisin ne, ka san shi ɗawisi sarkin ado ne. kuma adon kuma har ka fi shi ado ma. Ediza ko dai don kin ganna a kusa da ke ne kike ta faɗa haka. <laughs> Wallahi ranka ya daɗe ko ban faɗa ba wasu ma za su faɗa ai ka wuce haka ma. Kwana ɗaya biyu uku ranka ya daɗe har mako guda haba ranka ya daɗe ba ka taɓa nema na ba. DJ ai kin san daidai, inda nake nima ina ta tunanin ki tun da muka rabu. Amma da ka inda layi ya rako ka ai kuma ni da ya kai ni ma ina son ganin ka. To ai DJ kin gana ga in ba lafiya shi yasa ni ma sai na dan bari kwana biyu da jikin na ta yi dan yi lafiya yanzu ba gashi na zo ba. Ranka ya daɗe ai in ba lafiya ba daɗi in na ganka ai zan ji daɗi. a to shi yasa yanzu ai na yau tattaki da kaina na ce sai na zo inda kike irin wannan haka wannan ado haka dj ni kwaran kai daɗe abu yana damuna dj me yake damun ki haka a garin nan me ya taɓa min ke ran kai daɗe sai na ga abun nan namu ne da kai kamar ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba me yasa ki faɗi haka i dj amma dai dj kin san ko da yake na san wannan abun bai wuce abun da aka yi wa inda lahi ba ko kin san ita rayuwa duk inda fa za ka samu rayuwa sai ka ga kalubale iri-iri dole sai ka yi haƙuri da rayuwar nan da ake fama da ita amma kake sa ba wani abu dj ai ni gani kamar yau ne ma baki ga haba kai daɗe Allah ya sa ni ma zan fi son hakan ya inda Allah ma zai yi farin ciki da hakan amin amin amma da ya kin san da za ki ga yadda mu kai kafin mu zo inda kiken nan dj Haba, kin ga yadda aka sha eh, gwarbai kafin nan muka tattaki da kanmu muka zo har da kike domin in ganki ne ma ko na samu bacci mai daɗi. Duk a sanadiyya ran kai da Sosai ma kuwa DJ. To na gode abin alfahari na. Tun da aka kace, ya kamata ka koma da wuri shin da na ganka na ji daɗi kar hakan ya sa a samu wata matsalar. yanzu har mun gama hirar ko dai kin gaji da kanina ne DJ. wallahi ni ba in kwana ma za ka yi ni hakan zan fi so kawai dai kar wata matsalar ta faru ne to tunda haka kika ce gimbiya ta bari in je yanzu in tafi mun gama yanzu in dj na kana jina ina jin ki dj na bari in gaya ma wata magana to Allah ya sa ta zo min da shauki a cikin zuciyata wallahi ranka ya daɗe ina son ka kina so na ni ma ina son ki wallahi galadima ya na ganka a hargitse haka ba a yadda na saba ganin ka ba ah, lafiya mai girma wazir babu lafiya dole ne a ce an hargitse saboda muna tafka ta baya tana warwarewa to abin ba fa daɗin ji ba subhanallah eh ba daɗin ji subhanallah wani abin ne ƙara tasowa kuma ai wannan ya wuce a ce masa wani abu wani ibtila'i ne ita mai girma to ba a nan ba in Allah ya yarda eh shi yasa muka zo dama mai maza mai tare shi ni ina neman ka in faɗa maka abubuwan da suke faruwa ciroma da ɗan maji sun shigo cikin wannan gidan sun je wai wurin yarima wai sai sun tubi sai sun duba mazaunansa wai sun ga agun a ah, waziri afuwa Allah ya taimaki waziri ba katse ka ne ba ai magana ta mu iri ɗaya ce sai dai ta sha bamban ai gara su je su tube shi su ga wannan ko su gani ko kar su gani su ta sha ba kai ga lafiya ma dakata kana nufin ka ce akwai abin da zaka faɗa min mai tashin hankali sama da wannan ai wannan lafula ce waziri wannan lafula ce farillar ce nazo da ita an ga yarima shigowa fa suka da kansu mhm. za su tube yarima mai girma waziri wannan magana da ake yi mm. duk ture ta batun wancan batun ganin hatimi wannan al'amari ne mai girma lokacin da wannan yaro Allah ya bayyana shi mm. ina mu ne muka karbe shi a gurin waɗanda suka kawo shi har da uwarsa ma a lokacin kwarai da gaske kwarai mm? da gaske da makama a cikin al'amarin nan kwarai da gaske aka zo da aka kuma abu ya to yanzu zancen nan da nake gaya muka iya tasowa eh. labari ne da dumudumin sa mai na gaske sun ja yaran nan sun je suna gaya masa wani abu wai ai ba ma dan gidan marigayi ukasha bane to dan wane ne to ai wazirin na faɗa dama ni Allah na tuba to mu dan samu guri mu zauna saboda a tsaye kake ai magana ce ne ni kamar ba ta zama eh, ai magana ce idan aka ce dan waye din in ka ji amsa sai ka ji kamar abin nan to magana da suke fitowa shine duk gaba ɗaya soki din da suke shine wannan mm. yaro ya rima mm. ba kowa bane illa dan wajen ka ne to ai wannan abu ne mai sauki ga ladima na'am na jinka dan okasha ba dana bane ba waziri ban katse ka ba baka fahimci wannan zance ba eh. gaba ɗaya ƴaƴan da okashi ya haifa eh. da wanda ka haifa da wanda na haifa duk ƴaƴan mu ne to wannan ana nufin kai ne mahaifinsa ba wai sarki okashi ba me kace wannan zance da ka ji haka yake abin da ya babu daɗin ji mm, mai kana nufin ka ce ni ni ni ni ne ne cikin sa na haife shi can abin da suke labarta masa kenan an fito bainan nasu duk abin da za ya ce kai kai ne mahaifinsa haka za mu fare da ciro ma a wannan masarauta wannan zance dai gaskiya ne to billahi lazi la ilaha illa huwa ni da ciro ma dan halakka fasa mu shiga ciki mu shiga ciki ga lalima mu shiga ciki ah, a girma waziri eh. ka san waɗannan mutanen da zan ce wa'annan yaran ma kasan san ba hankali gare su ba eh. kar su je su taso mana da wata magana rai na ibaci in sa a buge mutum wallahi a ce kuma na yi abin kunya na buge yan uwana ka da matsala mu je mu same su to shikenan aramma aramma aramma mana eh? aramma a to <laughs> aramma aramma ya kai ba ku da hankali ne ba ku ganin su ne suka zo ranke da waka da yamma da da an ce muku akwai jahili a cikin masarauta a kaf dangin mu akwai jahili ne za ku ci aran ma ba ku san wane ne izo ba ranke da ai kuma duk shegantakar da kuke yi ta wuce kan kanana kanana ku haka mahaifinmu ya nuna muku biyayya ne a rayuwar nan. kai ne eh? wazirin nan fa, kolo ne fa, mai girma mu ne ya kawo shi garin nan fa, aka nema mai sarautar nan. Amma ai ba yawon ɗin ya aka ɗauke shi ba, karatu aka kawo shi ko ba karatu bane. Ranka yi hmm? da shi, ah. Ba haihuwa ta yi ba dole mun faɗa? Tana shi ne kinana? Ah, ah, amma dai bin Ko shi ne ina, na ƙi bishi, ba za a bi ka ba. An ƙi a bishi. A ranka yi. An shi na mai gama abin da zai faɗa sai abin da zai yi. ani ba dolan ka bane eh, a'a ba ah, mai girma waziri saboda kuma ba wani wakili na bane kan da akwai matsalar tabin hankali kuma girma yaya za ka ci gaba da tsara Allah in kana raga wannan mutanen sai su ci ma mutum mai girma kana dima a ina ciro um, mai kai in kai galadima in ga wani mutane ku dinga wani waziri sai da magana ku nuna ku gida bane magana da muke nema ya ba mu gu za mu magana da wani dangi da cikin gida ai da cikin gida za mu magana da masu hankali ake yin magana a to ba za mu yi eh, sauraro ku ba yawa da masu hankali dai za kawo kuna dora mutum kuna nema ku fishi ba da ku akan yan uwan ku eh gaskiya ne wannan mutumin yaran nan shi je dauko shi kashi Amiru dan sani saboda dan sani ai ko Amiru ah, Abubakar mun ji dan dan dan bare ne eh. wanda kuma ya fi dan cikin gida saboda ba ko da gashin lahori hmm. ka ji tsoron Allah da ya halicce ka to kai yake tsoro da ka ah. daina daga ta abubuwan da ciro ba zai gaya ah. maka ah, zai kai ka eh, yi ka <laughs> du da haka hakuri mai girma waziri um, mai girma waziri oh, wannan shine zancen da nake gaya maka tun ba mu karaso so ba hmm. yaran nan ba hankali gare su ba musamman shi wannan da rashin haka da dama ko ƙara to amma duk da haka kuna ji ina jin ka ina kuna ji ke zama a jamai baki ya fassara za ku saurara ko ba za ku saurara ba dumu dumu yana da laifin kashe kwagwarawa sanda aka yi wannan duk da haka dai mun ji ah! amma duk da haka ba za ka hukuncin kisa akan ka jiran ka to ku da kuke duk da rashin hankalin na son kai ne aka bari mu sai mu ga musu abin da zamu ga ne kake ga haka ciro ma dakata dakata ka kwantar da hankali ah. ka ga gawo me kake yi eh. da haukan nasu eh. da duk wannan rangon ka san dama shi yana da tabin yana da duk ba su da ah. hankali sai mun faɗa musu zamu ga ya musu dan maje wai waziri dan maje kai ah. ciro ma kai dan maje gofar uban ka ciro ma eh, yau ka dan muna ta magana ko na ji mutanen banza mutanen wofi ku ba za an ga ma to bari in gaya muku daga rana irin ta yau kar in ƙara ganin wani a cikin wannan fadar na gaya muku wofi a wofi eh mu za ka faɗa wofi a wofin za ku gani mu je gaban boka wallahi wallahi sai mun muku ladabi ah, ina zuwa ah, ah. wallahi wallahi sai mun muku ladabi ba zai yi mu bari daga yau irin wannan abin a wannan masarautar ba ka ƙara gaya musu eh kuna ji ko ba ku ji kai ku ya ku ji ina dan maje yake kai halilu ina ganin girman kai kana ganin girma na da kana ganin girma na da ba ku zagi mahaifinmu da yake lahira ba da ka jangi ka zo shiri ka ga kirci yi mana ka ga makirci kana kima wannan matakin da muka dauka eh, ai an faɗa musu ya je kunnuwan su eh, ya zo shiri wallahi ai mun faɗa musu wannan matakin da muka dauka mm. mun gaya musu abin da zamu gaya musu to da mu da su eh. dan halakka fasa wallahi wazirin mun daina rufa musu asiri san kira za mu sa ishe ne suke rinna kowa ne ku da abin da ya sami yarima ni ne a a ranka ni ne Allah sai na halakar da yaran